Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Maman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin da za a ji a daidai wannan lokaci za ku cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya ta yi Allah wadda da kisan gillar da 'yan aware da ke neman ballewa daga tarayya suka yi wa fitaccen ɗan siyasar arewacin ƙasar barista Ahmed Gulak. A jamhuriyar Nijar kuwa jami'an kiwon lafiyar kasar ne ke ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin allurar rigakafin cutar corona biyo bayan yadda waɗansu 'yan ƙasar ke yin ɗari-ɗari game da sai hancin wannan allurar idan muka sake lekawa a tarayyar najeriya kuwa za a ji cewa lalacewar hanya da ake fama da ita daga sham a jihar gombe zuwa numan a jihar adamawa ya jefa 'yan kasuwa da direbobi na jihar taraba da kuma adamawa a cikin wani mawuyacin hali muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar amma duka wannan zai zo muku ne bayan kun saurari labarin duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Ya zuwa ranar hutun karrama gwarazan da suka mutu a filin daga wato Memorial Day. an ci gaba da farautar wasu mutane guda uku da suka rufe huskokinsu kana suka bude wuta da safin ranar lahadi a wajen wani zauren taro a miami inda suka kashe mutane biyu kana suka jikata wasu 21 a wani harbin kan mai uwa da wabi da hukumomi suka ce ya haifar da tsoro da kuma ta'addanci a unguwar an ci gaba da samun damuwa a jiya litinin yayin da wani mutum da aka kashe ɗansa a cikin harbin ya katse taron manema labarai da daraktan ma'aikatar 'yan sandan miami alfredo ramirez ya shirya domin yin allah wani ga harin bindigan na ƙarshen mako kane ya yi kira ga jama'a da su taimaka a gano maharan mutumin da ya katse taron ya yi ta ihu yana cewa kun kashe man ba gaira ba dalili yayin da ake ficewa da shi daga taron manema labaran daga bisani 'yan sanda sun tabbatar wa jama'a cewa clayton dillard shine mahaifin wani ɗan shekaru 26 daya daga cikin mutane biyu da aka harbe su lahira a wajen zaurin taron a kokarin yaƙi da karuwan yaduwar sabon nau'in coronavirus a jiya litinin kasashen faransa da ingila sun ƙara kaimi wurin yin allurar rigakafin faransa yanzu tana ba kowane babba damar samun rigakafin covid-19 a jiya litinin an yi wa shugaba emmanuel macron da uwar gidansa brigitte allurar rigakafi kamar brigitte da ni kaina da ma wasu faransawa miliyan 25 mun riga mun samu rigakafin domin kare kanmu mu kare abokan arzikinmu in ji wani sakon twitter da macron wanda ya taba kamuwa da coronavirus a cikin watan disamba ya kafe yanzu a jiya litinin faransa ta tabbatar da sama da mutane miliyan biyar da dubu ɗari bakwai suka kamu da covid-19 kana wasu dubu ɗari da dubu tara da ɗari shida da casa'in suka mutu da cutar a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar john hopkins ita ma birtaniya a jiya litinin ta tabbatar da mutane miliyan hudu da dubu dari biyar ne suka kamu da covid-19 kana mutane dubu dari da ishirin da takwas da arba'in da hudu ne suka mutu sakamakon cutar a jiya litinin kasashen morocco da spain sun yi ta zargin juna a wani sabon rikicin diflomasiyya sakamakon batun yankin sahara da ke arewacin morocco wanda ya haifar da matsalolin bakin haure a wannan wata prime minister spain pedro sanchez ya kwatanta ayyukan morocco na yin sakwa-sakwa da kula da kan iyakarta da yankin kuita da abin da ba za a lamunta da shi ba kana cin zarafi ne ga iyakar kasar sai dai ma'aikatar harkokin wajen morocco tana zargin spain da cin amana da rashin mutunta amana akan batutuwa tsakanin yammacin sahara da yankin catalonia na spain inda dukkaninsu suke da masu rajin kafa a ƙasa mai cin gashin kansa rikicin ya barke ne bayan da spain ta amshi shugaban kungiyar rajin neman kafa a ƙasar yammacin sahara ibrahim gali domin yi masa jinya ba tare da shaidawar rabat ba ana gaggauta mayar da bakin hauli da dama da ba su da yara zuwa morocco bayan da suka ketara zuwa kyoto ta bangaren spain amma ana kyale masu yara da dokar spain ba ta ba da damar mayar da su ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An kashe akalla mutane hamsin da biyar a cikin dare a wasu hare-hare guda biyu a wasu ƙauyuka a gabashin Congo, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin, darin da ka iya zama mafi muni a tashin hankalin yankin da aka kwashe shekaru hudu ana yi. Sojoji da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama na cikin gida suna zargin ƙungiyar masu ikirarin musulunci ta Allied Democratic Forces ADF a takaice da kai samame a ƙauyukan Chabi da wani sansani da ke wani ƙauye a kusa da garin Boga. Kauyukan guda biyu suna kusa da iyakar ƙasar ne da Uganda. ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa an ƙona gidaje kana aka sace fararen hula albert basego shugaban wata ƙungiyar kare 'yancin bil'adama a garin boga ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa ya ji ɗuriyar harin ne daga kuka a gidan maƙautansa a ƙarshe a jiya litinin an kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu a ƙasar new zealand kana jirage masu saukar ungulu na ci gaba da ceto mutane yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ke ci gaba da haddasa ambaliya a faɗin yankin canterbury hukumomi sun ayyana dokar ta ɓaci bayan wurare da dama sun cika makil da ruwa da ya kai zurfin ma'aunin santimita goma sha shida sakamakon ruwan sama daga ƙarshen mako zuwa jiya litinin Masu sauraron mu labarun duniya kuka sha daga sashen Hausa na muryar Amurka da muke gabatar muku da wannan shirin na musamman daga birnin kunnen jamhuriyar Nijar. Rahoton da za mu gabatar muku a halin yanzu yana magana ne akan inda gamayyar kungiyoyin arewacin kasar ta Najeriya ta yi Allah wadda da kisan gillar da 'yan awaren da ke neman ballewa daga tarayya suka yi wa fitaccen dan siyasar arewacin kasar barista Ahmed Gulak sai dai gamayyar ta ce ba ta da wani kwarin gwiwa cewa ko gwamnatin kasar za ta iya ɗaukar wani mataki game da wannan al'amarin kamar yadda jagoran gamayyar nastura ashiru sharif ya bayyana wa wakilin muryar amurka a birnin tarayya abuja hassan mai kaina ba mu da wani wai zato ko tsammanin cewa wannan gwamnatin ta tarayyar najeriya za ta iya wani abu don ta kare rawuka da dukiyoyin mutanen ƙasar nan ko mutanen arewacin najeriya ba ta da wannan tunanin ko ba za ta iya yi ba ba ta da gogewar ba ta da sanin yadda za a yi ba ta kuma da niyyar yin hakan shi sa tun 2018 muka dinga gaya wa 'yan uwan mutan arewa da suke zauna a kudancin najeriya musamman makiyayan nan muka ce su tattara su dawo arewa gwamnatin da bata iya tsare mutanen da suke cikin garin abuja da kewayenta ba bata iya tsare titin da yake tsakanin kano da abuja ba bata ba wa mutane mutane tsaro a cikin birane ba ba yadda za ta iya ba mutane tsaro a cikin dazuka muka ce su tattara su dawo wasu suka kai taurin kai ga shi nan har yanzu ana bin su ana kashe su so da haka mu ba mu da wani kwarin gwiwa kan cewar wai gwamnatin tarayyar najeriya tana da wani shiri ko tsari ko damuwa ko ko karfin iya kare rawukan mutane mun san ba su da shi haka kuma mun yadda cewar duka wakilan da muka zaɓa daga sanatocinmu da 'yan majalisar wakilai da gwamnoninmu ba abin da ya musu zafi da abin da yake faruwa a arewacin najeriya na kisan mutane da ake yi domin ba abin da suka yi da ya nuna cewar sun damu ko suna son a kawo ƙarshen wannan al'amari abin da yake gabansu kurin shine ya za su samu mukami in an zo zaɓe abin da ke gaban su kenan harka zaɓe ce a gaban su gaba ɗaya don haka mu ba mu da wani ƙarfin gwiwa cewa wa mutanen sun ma san ko sun sani ko sun ma damu da abin da yake faruwa a cikin mu daga kan mu zuwa 'yan majalisunmu zuwa gwamnatin tarayyar mu ba mu yadda suna da ma wani tunanin ne da za a kama ganin abin ba domin me ba abin da ba a ba su ba na shawarwari da tsare-tsaren yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amari amma ko su ɗara ɗaya a cikin irin wannan abin da aka ba su ba su taɓa aiwatarwa ba don haka ba ma ganin suna da wani karsashi ko damuwar za su yi wannan abu wannan shine matsayin mu a ta gaishe. To daga tarayyar Najeriya sai makwabciyarta jamhuriyar Nijar inda a birnin da magaram jami'an kiwon lafiya ne ke ci gaba da faɗakar da al'umma muhimmancin allurar rigakafin cutar corona biyu bayan yadda waɗansu 'yan ƙasar ke nuna ɗari-ɗari game da hancin wannan alluran. Daga da magaram ga rahoton tamar abari. Dr. Altine Muhammad Duci masani ne na cututtuka da ke saurin yaduwa a babbar asibiti ta nan da magara ya yi karin bayani kamar haka. Kutuna vaccination ta polio yadda ake ta rikicin ta na Nijar wa'ansu suna cewa na hana mata aihuwa ne wa'ansu suna cewa rashin lahiya na sida ake sama yara iri-iri magana. Shi kuma ga na covid-19 Allah ya sa ita da kanta ta zo cikin mutane suna ta cewa in mutum ya yi shiga abun da zai samu shiga abun da zai samu. Lalle vaccine magani ne. kuma duka magani in ka sha shi kana iya samun efesi gwandar kuma tana ba za ka samu efesi gwandar me ake ce ma efesi gwandar ka sha magani ya je cikin jikinka jikinka ya reagir wani bai hiddo maka kuraje wani bi masassara wani bi ciwon kai akwai efesi gwandar iri iri to duka magani na duniya yana da irin wannan efesi gwandar ke amma in aka gama in aka kwamfare unhwanin da yake yi cikin jama'a gaba ɗaya ta duniya da wannan apc gwandar kin to basu da yawa don shi ne ake son mutane su gane da apc gwandar ana samun su amma bai kamata bai hana mutum ya je ya yi vaccination kuma in ana son a sanyo wata cuta na afirka ba dole ba sai na vaccine covid-19 duka maganin da muke aiki da su saru suke aiko su da su ne muke aiki kenan suna iya sanya mana duk abin da suka ga dama sai dai allah ya kiyaye har yanzu ba kowa bane ya yarda a yi mishi ita wannan allura ga dai irin hirar da na yi da wasu mazauna garin da magaran kan ita rigakafin ta virus. Suna na zina, kai ba a mani ba, ba mun ba allura corona, saboda a gaskiya ina cin tsoronta. Yauwa inda ƙarhi ake wannan sai ne za amma a sai dai aka yi ni. Suna na mai muna, ba amini ba, amma dai ina buƙatar amini. Ina so amini. Ina so amini, saboda ban lahiya yana da matsalar diabetes. Eh na je amin. Eh na je a likita ake kuma zan je amin. Ina son ta ina bukata gaskiya. sunana mamman sani eh allurar corona ni an da gaggawa ma na ta yi aka mini ita abin da sa na yi aka mini allurar corona gaskiya kamar yadda ake haɗi rigakahi rigakahi ya yi magani ina da kati ta tana na aje ina jira lokaci ya yi na maimaici tamara abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar a halin yanzu ko za mu sake lekawa a tarayyar najeriya inda 'yan kasuwa da direbobin jihar adamawa da taraba suka koka game da lalacewar hanyar da ta taso daga sham a jihar gombe zuwa numan a jihar adamawa al'amarin ya jefa su a cikin wani mawuyacin hali kamar da za a ji karin bayani a cikin wannan rahoton na salihu muhammad garba daga jihar adamawa al'umma 'yan kasuwa na jihar adama da kuma taraba da kuma direbobi da suke tuki a wannan hanyar su ne waɗanda suka koka sakamakon lalacewar hanyar da ya kamari wadda hakan ke janyo asarar dukiya da ma rayuka shugabannin ƙungiyoyi na direbobin sun koka kwarai lamarin da ya ta'azzara alhaji ɗayyabu wanda ya kasance direban babban mota ne shi ma ya gaya mana irin asara da suke fuskanta a wannan hanyar sakamakon lalacewar hanyar da ya yi daga nan har ka je bilin bamban hanyar nan bayan da take kai kanka yanzu ka tafi da karamar mota ko kana babban mota sai ka tausaya direba ma da motar kanta zancen da nake maka a yanayin hanya da take ciki na ta na shiga wani yanayi gaba daya yanzu haka nan zancen da nake maka a maganar gaskiya saboda hanyar ta riga ta lalace bayan da take inda iya hawa ne kawai ba ramuka na ma ba su ce ba da duk abin da sauki rami kadan kadan daga kafa kai wasa ka dawo bai ka halaka kai da motar to saboda haka mu muna roƙon gwamnati ta taimaka ta duba wannan hali da muke ciki ta taimaka mana dan Allah dan annabi ta domin shine hanyar cin abincin mu a taimaka mana shine roƙon da muke a wurin gwamnati to kaga yanayin da muke ciki nan wannan yanzu ma tukunna fa damunar ba ta yanzu aka ce damuna ta riga ta zo ta ba to in dai ba gyara hanyar nan sai ta mutu gaba daya to alhaji ba an ce an bada kwangilan hanya ana kan to kwangilan hanya nan da ake faɗa kan yanzu ka kula ai tun zamanin Obasanjo ake faɗa an bada kwangila so nawa ake cewa an bada kwangila Haruna Umar wanda ya kasance direban babban mota ne shine wanda ya tabbatar mana da cewa suna asara kware a wannan hanya daga Gombe zuwa har Yola hanyar mu ne kuma hanya gaskiya abin da ya dauka daga daga Golon har ka je lafiya hanyar nan kullum sai ta ba mu wahala mota ta faɗi a yi wannan wanne ne gaba ɗaya rashin kyan hanya Kenya. Alhaji Muhammadu Umaru wanda ke zama shugaban kungiyar direbobin manyan motoci na jihar Adamawa shi ma ya tabbatar da cewa direbobin suna yi musu korafi wasu lokutan ma har hakuri suke ba sa iya ɗauko kaya daga Kano zuwa Adamawa sakamakon lalacewar hanyar. Muna bakin ciki da lalacewar hanyar nan saboda muna fuskantar matsaloli da yawa wani lokaci in muka yi lodi mota suna faduwa a wannan gurin din muna asaran dukiyoyi kullum muna samun ƙorafi korafi wajen direbobi to kuma muna da dai jin kaman cewa shugaban kasa Juma da biyan wannan kwangila din amma kaman an fara aikin bayan kwana biyu sai a tsaya an fara aikin bayan kwana biyu sai a tsaya wata ran za mu je mu loda motoci daga nan su tafi sai su yi wata ko su yi sati akan hanya sai an tsaya ana cewa ana gyara hanya ko kuma ce a ratse cikin gari ana bin ratse kuma dalilin wannan gurin ma yanzu in muka yi lodi daga nan mota ba su tashi da safi saboda barayi suna bin motoci da hankali suna yanke mana buhuna suna cire mana kaya ko satin na dauke mana wake ya kai buhu hamsin a wannan hanya kuma dalilin bacewan hanyar ne. To ko menene yasa aikin ke tafiyan hawainiya? Alhaji Uba da ke zama jiko a jami'ar APC a jihar Adamawa wadda ke fafutuka ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari kariya kai ga gaci kuma mai faɗa a ji a jihar ya ko tabbatar da cewa dan Najeriya da yake safar tsakanin arabar taraba na ya kamata ya gode wa Allah ya gode wa kuma gwamnatin Muhammadu Buhari akan wannan hanya domin sanin al'umman jihar Adamawa ne cewa shekara sha shida da aka yi na gwamnatin PDP akwai wani hanya ne haka take amma zuwa gwamnatin Muhammadu Buhari aka bada gyaran hanyar nan wanda alama ya nuna cewa mun gani a ƙasa cewa ana aiki mai inganci wanda idan aka gama wannan aiki mu da dan Allah wannan matsalar wannan hanya mun fita cikin sa domin ganin da ingancin haka aikin da ake kowa kuma ya gani domin tun shekarun baya tun lokacin sojoji idan aka yi ruwa hanyar nan daga kan bakin gada zuwa gwalan ruwa na mamaye waje a yi asarar dukiya da rayuka na al'umma amma yau ya zama tarihi a inda aka wani waje da aka gyara. To sai mu ce Allah Ubangiji wata Ala ya kawo sauki kuma gwamnati ta sake mai da hankali domin irin asalar rayuka da dukiyoyi da ake yi a wannan hanyar. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To sauraron mu kara ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan masu rare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar gwamnati insha Allah za ta jagoranta an taimaka ma wanda suka yi hasara Ka yanzu mu nan kullun cikin kwana biyu muke ka kwanta gidanka idanunka ba su kwana ka dawo nan kasuwa kuma kana cikin damuwa ya za kai in ka dibi yanayin waje janga da muke zaune mun buga 'yan runhuna ne mun zauna ga ruwa ga iska halin da muke ciki wani bai da majari wani ya koma gida zauna dalilin wannan bala'i da Allah ya kawo muna. Sai an yi hankuri saboda gwamnati ta rungumi abubuwa da yawa a tare da gwamnati ba abu guda a gwamnati ba. masarare shirin 'yan kasa da hukuma zai tabo yadda gwamnatin sokoto ta yi buris da batun makomar 'yan kasuwar babbar kasuwar sokoton wato sokoto central market wadda ibtila'in gobara ya afkawa tun ranar 19 ga watan janairun bana a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin. Madalla. Masu a ranar goma sha tara ga watan Janairun bana ne iftila'in gobara ya afkawa babbar kasuwar Sokoto da ke cikin birnin Sokoton wato birnin Shehu. Gabanin jami'an kwana-kwana su yi nasarar kashe gobarar sai da ta lankwame kimanin kashi sattin cikin ɗari na kantuna da shagunan kasuwar al'amarin da ya sababa hasarar dukiya ta biliyoyin naira. Sai dai sa'o'i kalilan da faruwar lamarin gwamnan Sokoto Aminu Wazir Tambol lawal ya halarci kasuwar domin ganewa idanunsa abin da ya faru kuma har ma ya yi alkawari kamar haka. Gwamnati ta kawo kwamiti karkashin jagorancin mai girma mataimakin gwamna wannan shine kwamitin da zai zo ya duba a na farko dai a tabbatar da cewa an kai karshen wannan Allah ya yarda na biyu a fito da hanyoyin da za a taimaka ma waɗanda suka a tantance waɗanda suka yi hasara kuma a fito da hanyoyin da za a taimaka musu wanda gwamnati insha Allah za ta jagoranta muga cewa an taimaka ma waɗanda suka yi hasara a cikin wani al'amari wanda gaskiya ba mu ji daɗin shi ba amma abin da Allah ya kawo ba abin da za ka iya yi sai dai kame da lamarin gare shi. Sai dai duk da wannan alkawari na gwamnan na Sokoto kan wannan batu da kuma irin gudunmuwar kuɗaɗe da takwarorinsa gwamnoni suka rinka bayarwa domin tallafawa a rage raɗaɗin abin da ya faru. 'Yan kasuwar sun ce sun ji shiru watanni kusan shidda da samun kansu a cikin wannan iftila'i. Sunana Alhaji Umaru Ruje. To lalle mu dai sai mu ce alhamdulillahi amma abubuwa gaskiya hi sabilillahi idan aka zo aka auna irin hasarorin da mutane suka yi a cikin kasuwan nan to abubuwan dai ba a cewa komai sai dai mutum ya hamdala tunda akwai rayuwa kaga dole mutum zai gode Allah amma 'yan kasuwa kan gwargwado wasu wallahi suna cikin musiba wasu kuma sai dai hamdala in ka dibe yanayin waje jan gada muke zaune ka diba ka gani mun buga 'yan runhuna ne mun zauna ga ruwa ga iska ga damana an ta samma kuma gwamnati ma ta yi shiru ba ta ce komai ba tun lokacin da abin ya faru ga wajen wata hudu ana ciki abubuwa dai sai dai hamdala abubuwa wani ya koma gida wani bai da lafiya abubuwan baka ganewa wani bai ma samu wurin da zai ne ba yan kayan da gare shi sun tambaɗe mai sun lalace ga lalurar iyali ga rashin lafiya ga lalurar makaranta abubuwa dai sai hankuri a ga gwamnati to su dibe mu da idon rahama sunana alhaji umar mai kula hausare duk wanda ya azumi cikin kasuwa yanzu alhaji yana zamni da shago ne yana budewa shi kasuwanci ya dawo nan bakin titi ya buga kwano nan kaya ne ha kwana kana kwance gidanka amma kana tunanin kila wani na can zai balle ma shago kwashe yan kayan da a gare ka saura sun kone nan babu wani abu ga hannu to kaga yanzu mu nan kullun cikin kwana biyu muke ka kwanta gidanka idanunka ba su kwana ka dawo nan kasuwa kuma kana cikin damuwa ya za kai ka mu gyara mana kasuwar mu in abin bai samuwa wanda adda zarafin gyara a bashi dama da ya share wuri ne ya ci gaba da harkoki na cikin kasuwa a chicks elowa a babban masala fa muke cike Allah babban masala saboda kamar jiya ruwa ya fara zuwa mutane sun babu wanda ya ji daɗi babu wanda ya ta zare. Alhaji Aminu almustapha mustapha mai roba da ke shugabancin 'yan kasuwar babbar kasuwar ta Sokoto ya yi ƙarin bayani. Hali 'yan kasuwa yanzu ba sai an faɗi ba ganin ma ido ne. Fatar mu anan shine gwamnati ta karkato a wajen mu ta san menene matsalar haƙƙin da Allah ya ɗora mata. Haka kuma ta tausaya muna da cewa ga halin da muke ciki wani bai da ma jari bai san inda yake wani ma yanzu baka san ina yake ba wani ya koma gida zauna dalilin wannan bala'i da Allah ya kawo muna. To idan gwamnati ta shigo to za ta sausaya muna kuma za mu ji daɗin haka duk da sani mun san cewa Allah ɗaya ke biyan hasara to amma idan gwamnati ta sa hannunta to za mu ji sanyi insha Allah rabi ga abubuwan da ke damuwar mu Allah ya yarda to nan gaba kaɗan za mu ji abin da mahukuntan kasuwar ta Sokoto Central Market ke faɗi a dakace mu mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more madalla masarai filin 'yan kasa da hukuma ya tuntubi mahukuntan kasuwar ta sokoto central market a kan wannan yanayi da 'yan kasuwar suka shiga kuma alhaji mai kudin da da ke zaman darakta janar na hukumar kasuwar na cewa na kara bayan 'yan kasuwa hankuri saboda sun san abu da ya shafi gwamnati sai an yi hankuri saboda gwamnati ta rungumi abubuwa da yawa a tare da gwamnati ba abu guda a gwamnati ba saboda haka kaga mutane na ta korafin cewa gyaran kasuwa ko tallafin da za a basu akalla insha Allah abin da muke da ya biliyan bakwai abin da gwamnati ke bada domin tallafa mutane kuma ta gyara kasuwa kaga ba kananan kuɗi ba ne so insha Allah ina ba yan kasuwa hankuri su ƙara hankuri ah, insha Allah mai girma gwamna suna nan cikin raina da su ya kwana da su ya ka tashi in Allah ya yarda barar da ba za su ji abin da zai gyara musu rayuwarsu hukumar kasuwa ya ta'adda iko na sa ido da kula da duk abin da gudana cikin kasuwa yanzu da Allah kawo ga ibtila'i wasu sun kuma wajen kasuwa sun aza shaguna wanda yake ba da ba ne. bane mm. dole don aka gyara za su tashi daga wurin ya kuma kontrolin zaman su a wurin yanzu hakikanin gaskiya lokacin da 'yan kasuwa sun ka share wurare sun ka zauna inda kan ji bahaushe ya ce abin da kori kusu ya faɗa wuta ya hotar zahi dole ta kai zama bisa titi har bisa titi wasu sun kasa kaga tsakiyar titi wasu sun yi runguna sun aza kayakin su ba wanda ya ba su ba mu an san rabanu gare su ba mu kuma muna tosaya musu ne saboda yanayin da suka shiga na hasarorin da suka yi to akan haka mu abin da muka kokari muga cewa dai ba su rufe hanya ba kahin Allah shi kawo wurin da za su koma su shiga da kasuwancin su ko ku a gyara kasuwa su koma cikin insha Allah sai dai malam muhammad bashir a cida na sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar usman dan fodo ta sokoto ya yi tsokaci a wannan babban sakaci ne ai kasuwa ta kone irin wannan da irin wannan dimbin shagunan su kone a ce gwamnati ta yi shiru ba a gyara ba har yanzu ai wannan ma sakaci ne wanda yake ma babban sakaci in ma akwai abin da ya wuce sakaci gwamnati ta yi abin da ya wuce sakaci a wannan domin babu wani wuri ba wani wuri a kasar nan domin mun ga wasu wutace suka faru a wasu wurare har wasu 'yan kasuwa sun koma haka kasuwancin su inda aka ba kasuwanci muhimmanci da abin da ya shawo to wannan ne abin da ke gani uh, shugabanninmu na wannan jiha kawai abin da ya dame su su ne harkar siyasa don yanzu ina gaya maka inda siyasa ce aka buga ko ana neman uh, jiha wata ƙuri'a da yan sun gyara wurin nan to tunda yanzu babu siyasa kusa to duk abin da ya sa jama'a ba shi ake yi ba abin da kawai shahe su ne to kaga wannan abin bakin ciki ne a ce wato gwamnati mutane ma sun kawo doki har da gwamnatin tarayya ko da ba gaskiya bane ba kuma ba su kawo abin da suka ce za su kawo ba ai haƙƙi ne na gwamnati ta mutane bayani kuma ta bi waɗannan suka alƙawalla na tabbata cewa ta amso shi to amma ta yi mursisi ta yi shiru wannan ya nuna rashin kula da kuma sakacin da wanda wanda ka fitowa akan wannan tsari wanda gaskiya wannan abu bai kawo kallo ba a jikin ah, al'amari na tafiyar gwamnati da kuma mulkin al'umma. Malam Muhammad Bashir a ci da kenan masanin tattalin arziki a Najeriya kuma shine bakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ke ni tabidar ilimi. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman muhammad nasir mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wasalamu alaikum ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a kasa shi ne akasin zulumu da To an gaida Mahmud da Ibrahim Kwari yanzu kuma sai Sulaiman Mani Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya tantauna da tsohon firaminista Hamma Amadu ta wayar telefon a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a birnin Paris. Jaridar ta ce majiyoyi sun tabbatar mata da cewa shugaban ƙasa ya baiwa Hamma amadu damar ci gaba da zama a Faransa har zuwa lokacin da ya samu sauƙin rashin lafiyar da ta kai shi wannan ƙasa. Sannan ya sanar da shi cewa yana buƙatar gudunmuwar dukkan 'yan Nijar wajen aiwatar da ayyukan gina ƙasa. Wato dai Muhammad Bazum na ci gaba da jaddada ta yin da ya yi wa 'yan ƙasa. a jawabin da ya yi a ranar da ya karbi madahun iko jaridar air info na cewa ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma ta dakatar da ƙasar mali daga sahun mambobinta bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban riƙon ban dao da firaministansa a makon jiya sakamakon zarginsu da kaucewa tsarin da aka shimfiɗa wa gwamnatin riƙon ƙwarya. jaridar ta ce a ƙarshen taron gaugawar da suka gudanar a ƙasar ghana a ƙarshen mako shugabannin ƙasashen yankin sun umarci shugaban riƙon ƙwarya kanal asimi gwaita ya hamzarta naɗa sabon firaminista don ganin an shirya zaben da zai mayar da al'amuran mulki a hannun fararen kula. a shekarar 2022 kamar yadda aka yi alkawali jaridar le sahel ta bayyana cewa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi okritis ta yi barazanar maka wata jaridar ƙasar waje a gaban kotu bayan da jaridar ta ruwaito cewa wani rukuni na tabar wiwi ton goma sha bakwai dinnan da aka kama a watannin baya a birnin yamai ya koma hannun mai shi jaridar ta ambato kakakin hukumar 'yan sanda kwamishina abu muntari yana mai karyatar da wannan labari domin a cewarsa a bainar jama'a aka kona wannan haja kuma a kan idan 'yan jarida da dukkan bangarorin da ke da hannu a yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. saboda haka batun an sha kwana da wani bangare na waɗannan tonton zancen banza ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka ni Haruna Bako nan ne zan sallama da ku sai kasance tare shirye-shiryen mu na karfe hudu idan Allah ya kai mu agogon Nijar Najeriya tare sauran abokan aiki sai in ce muku masalam.